ba matsala insha Allah tunda dai ai kin ba da haɗin kai dama mu ai shine matsalar mu eh okay to ba damuwa bibi yanzu kin gane zan kira ki zan dan shiga gida ne yanzu a karki da ba matsala za mu waya eh za mu waya za mu waya aikin banza aikin wofi mala a ce aiki ya ƙi ci ya ƙi yawa kullum aiki aiki kullum aiki yanzu duba gani fayas din nan sai da ya ce in so katan hamsin amma yanzu gashi a banza sun gama abin sun ban su aka da abiya biya lalace godukar duk sun ban su a lalace gidan ya yi wani ina yaran nan ya shiga ne kan ina na'am alhaji zo nan zo nan ina kana ina ne ana alhaji zo nan zo nan zo nan yanzu fi sabilillahi kana ganin haka za mu bar gidan nan haka zai da goma kullun aiki ya ci ya cinyewa to ina yan aikin suke ina yan aikin suke wallahi Allah sun dan fita ne kuma ba mu haka ba wallahi Allah ta sa ta zuwa akan haye gidan nan wallahi Allah eh gaskiya ila ni ma mutane suna ila ni ma mutane suna cewa zuwa office akan neman gidan nan to amma duba da yadda ba a riga an gama hada gidan ba shi sa ban baiwa kowa umarni akan ya zo ya abin nan ba saboda kaga gidana na forestry ina sa ran baro shi zan yi na dawo nan cancakacar ma da zama to amma ila abin da nake so da kai a matsayinka na ɗan uwana kai kanka za ka iya bani shawara da za ta amfana da ni sakamakon na ɗauko ka daga ƙauye na kaka birni yanzu ina so kai ma ka zama tamkar yadda na zama yanzu kai ma ina so ka bani haɗin kai ka fahimta ko ya zama na cewa ka gane ai to amma alhaji har masu masu harka fim ma eh har masu harka fim amma fa idan da kuɗi duk wanda ya zo mana da kuɗi ya ba mu haɗin kai kai ba ma yan harka fim ba ko ma yan gala ne mu za mu ba su gidan haya kar na ji kar daga karka daga karka daga duk wanda ya zo in dai ya zo da dollars da kuɗi a hannunsa to za mu ba shi gida ka fahimta ko ka fahimta ko to saboda ka tsaya ka kula ba na son sakaci ba na son wasa ka ji ko yauwa ni yanzu zan koma ofis saboda ana jira na amma nan bayan lokaci zan dawo da Allah a kula fa ya a kula yauwa yauwa ko yan gala ne suka zo <laughs> a ba su gida kawai eh, a ba su a kaka mu Allah ya ne amin amin Allah mu yauwa inda dai aka kwatanta mun nan din ne wallahi gashi nan ga babban gate din nan bari mu gani am Thomas zo likita ne likita bokan turai ba mu so a mutu ba mu so a rayu likita eh a gidan nan nan kuma nan ne aka ce ana bada haya nan gidan na zo saboda an kwatanta min sako ya zo ya same ni daga sama aka turo ni nan aka ce na zo akwai gida a nan inda ake bada haya kaga idan na kama zan zo in ci gaba dan asibiti ma anan ba yake kwarar ko nan ne kuma Allah likita ya turo mana mm. yau da likita ne a gidan naku Allah to akwai abun akwai ɗakin ne alhamdulillah akwai ɗakin ya mana ya kai ya baka san gari kawai ka dinga yi gidan ku ne a a gida sai gida kawai ka goma sallama ka sai wani maka gida. Mai na ana bayar da gidan haya ko. Eh ana bayarwa. To eh shi ne na zo ya da kai. Akwai kuɗi? Eh to akwai kuɗi ne. A to shige mu tafi. To mu je ko. To to to to. To. Alhaji. Allah ya kalla mutane kun fara tafiya. Eh assalamu alaikum. Ai. Gida gida na zo kawai a baya haya. Tunda an mun kwatance nan ake hayarwa. A'a. ka yi batan hanya wallahi ba nan bane kai wallahi ba nan bane kai saurara ka ji nan jama'a suke yin kwatance ana haya kuma in ba a bani ba za a iya samun matsala da ni Shi ne kawai a'a mu gaskiya gidan nan ba gidan haya bane ba baka ji abin da na ce ma ba a nan fa dole sai an samu mun daki ba a cikin nan in dai daki ne ba komai amma mun tayi hankali ne ba masu ba ka yi zai da ka lalla mu je ka nuna mun dakin ko ai ka ce ne shige ga mana lafiya menene tsaya nan tsaya nan tsaya nan kai dan sakwata ne awala A ah shi ne nake kada ya gidan gowa kai dan sakwata ne awala to yi haka ah to ah. a. wallahi daki mana ah daki na kabila ba kuɗi ba ina yaran naka ah, ah, me ɗin ga iyali na iyali na ga bida ko kuma kika bida ah kaga yaron da ya kaji wallahi kuɗi ba kaga nan kuɗi adda akwai fala a ciki ko mun ga aiki kaji ko to zo mu a sama wannan awo Uh, families of Ansa Nigeria. Okay, okay. Has a okay, sir. Okay, no problem. Ah, I will call him later, inshallah. I will call you later. Eleji, Eleji. Send me Wani na, wani na ya shigo gida. Kai, me gadi. Shi ma shi ma neman gurin da zo ku ga Kai. Ah, ah, Alhaji na. Su waye waye nan? Irin ta da sabon Na mahaifin. Su ne suka fara zuwa. To, sannu. Yau sannu Kai, sannu. ka gaya musu dokokin gidana wallahi ne ban faɗa musu gaya musu ba yanzu makaranta na hmm. ba a ce wai an gama dokoki kai da ana fatika mana kunne eh, a da zan tilla ah, ah. ka a gidana ta sannan ku sani ina da doka mai ƙarfi a wannan gidan nawa zan ba wa kowa hayar ɗaki amma ku sani duk wanda ya karya min doka a gidana to koti ce za ta raba da shi domin ni ba ku isa in yi faɗa da ku ba ina da lauyoyi a ƙasa saboda haka saboda haka a yanzu ba zan baiwa kowannen ku ɗaki ba har sai na ga yadda kamun ludayin kowanne ɗaya daga cikin ku yake nan inda kuke a zaune a nan za ku kwana a nan za ku tashi ba don koyo ba sai don nima na kusa dawowa wannan gidan saboda gidana na forestry ya yi min nisa da yawa da fatan kun gane no no no no eh, ina matsayina eh. na likita ba sa ce an banni ba a nan wajejen saboda ni jami'in tsaro ne amma na lafiya. Wani da alaji, wani tambaya muke. Ke ku yi mana shirin ya yake. Alaji ne da magana guda ɗaya. ka tambaya guda ɗaya alaji. Me magana ka? So da ke ya bani dama fara da mashayi a cikin gidan nan. A gidan nawa? Yawa alaji, mu saboda ba za mu rayu ba sai da shayi ko. Sabida haka nan da nake so ka bani dama fara da mashayi a kofar gidan. Karka damu akwai masu shayi a wannan ka dinga siyowa daga baya. Kai kuma fa. eh to ni dai ka gani jami'in tsaro ne amma na lafiya don haka ba za a banni ba ana sauro ya cije ni malaria ta kama ni sai da na zo na ɗaya ni ne na ɗaya din najeriya a likitanci ba ka gani ba kuma ka ce za ka banni a nan a in ba za ka bani gida ba kar ka damu likita akwai kuɗi a an gama magana a najeriya zuwa ake ji da su ba matsala kai kuma ba hey alhaji na wala batu ba ni batun da nake a nan gurin kaɗai shi allah wallahi mhm. ni dai ka ga sakkwato na baro na tawagarin da ko mm. to wallahi abin da naka gida ta shi ne wallahi abin da naka gida a bani gurin ga in fara sai da nama a waje wallahi idan babu sai da nama wallahi ko kai gidan na wane abbatuwa ah! ba zai zama abbatuwa ba muna da abbatuwa idan zaka sai nama kaje can ka wallahi kai da na ganka da karfe a hannunka ka shigo mun gida ah, ni yallahi abin da nake so yanzu ba kamata ya karnukan da na zo da su suna bakin kofa su ya kamata a fara buɗewa an shigo da su duk sauran bayani a yi su daga baya gidan nawa ne zai zama kara a to ba tare da su na to ba a ware na a ce su za a bar sa a wani ka zo da kuɗi ka zo da kuɗi yanzu tafiya ce da ni zan tafi abuja gidaje na na abuja an dame ni kai ila Din na ji ta bakin su to duk wanda bai yadda da doka ta ba a nan gidan to ina so kar ka kowa da kowa in fata in bar man gidana a kawai alaji na alaji aiwa za a yi wa kawai ne ya kake yi wani zo ce mu zauna za mu zauna shi ne kawai za mu zauna alaji zai faɗa mu ko a waje ce mu za mu zauna yi taba tuna ga kawai za mu zauna na ku zauna zama kai to ku biya